فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اذن يهودا وادا كرستوتي da sauran kafirai sun yi imani irin wannan imanin ku to sun shirya zuwa ga tafarkin madaidaici wanda Allah ya yarda da shi idan ko suka bi jare ga yin imani suka kareta dukkan annabawa ko wasunsu to suna cikin saɓani da gaba kada ka yi baƙin ciki ya kai wannan annabi Allah zai isar maka su ya kare ka daga sharrin su ya taimake ka a kansu yana jin maganganunsu kuma ya san su da ayyukansu